أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منك ƙara جدد godiyarmu ga Tsarkakikin sarki maɗaukaki wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu na aƙida wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma mu, kyakkyawar aƙida ta musulunci wadda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓar mu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba mu fahimta mai kyau da kuma samun damar aikata abin da muka ji don mu samu cin nasara a wannan duniya ɗin mu samu kuma samun tsira a ranar lahira bi iznillahi ta'ala idan ba mota ba kamar yadda muke cikin darasi darasinmu ya shahi sifofi na zati muna nan gaba bayani daki-daki kan sifofin da can mun yi bayanin su nawa ne kuma su wane ne mun ƙare bayanin abin da ya shahi rayuwa alhayatu wajen muka ce ita ce asalin sifa ta zaci wadda idan baka tabbatar da ita ba ga Allah duk abin da ka zo da shi ka tabbatar kuma ya zama ga banza yanzu mun kare ta. a yau bayanin mu zai shahi ilimin Allah ne subhanahu wa ta'ala yaya ilimin Allah subhanahu wa ta'ala yake yaya haƙiƙanin shi yake yaya dalili yake mana dalilai da suke nuna mamu Allah yana da ilimi ko babu sai mu ce farko abin da za mu fara da shi cikin wannan darasi na ilimi mu sani cewa malamai waɗanda suka wuce da dama sun yi bayani kan ilimi na Allah wani abu ne wanda an sallama da shi ana ganin Allah yana da ilimi kuma akwai dalilai wanda suke nuna akwai ilimi ɗin na Allah sai dai kamar yadda kuka sani mafi yawa wasu bahasoshi da ake yi suna samun matsaloli a ɓangaren mutane duk lokacin da ka buɗe ma mutum wata ƙofa ta sanin wani abu to kuma kana ƙara buɗe mashi wasu ƙohohi na jahilta wani abu a nan ne mutane suka san ki samun matsala ta rashin gane ainihin ilimin Allah ya yake yaya ne yake ilimin Allah subhanahu wata'ala shi ilimin Allah ta'ala huduri ne huduri ne ko kuma husuli ne za mu yi bayanin shi shi ma nan gaba amma yanzu abinda za mu zo da shi yanzu shine dalili don saboda mu fara tabbatar kenan da akwai ilimin koko babu za mu kawo dalili guda uku na hankali kamar yadda muka ce saboda hankali yana gama har ma waɗanda ba musulmi ba da kuma musulmi amma naƙali shi yana game kawai musulmi to za fara da dalili na hankali mu zo dalili guda uku na farko shine dalili wanda yake gamamme ma'ana am da larabci wanda ya game abinda muke son mu ishara shine shi ilimi suna cewa ka kalli rayuwa gaba ɗaya ta wadda muke gani mutane da suke masu ilimi masu tsari suna tsare-tsare halittu da muke gani masu kyawun tsari in ka komo kenan ga halittu in ka hito daga ayyuka na mutane su mutanen kanka suka kalli yadda Allah ya tsara su mana yadda wajibul wujud ya tsara mumkinul wujud mumkin kuma ga sanan da dama muna gani halittu tsuntsaye ne kwari ne menene ƙasa ne sama ne ruwa ne rana ne wa'annan abubuwan duka Allah ya yi cikin tsari tahiyar rana ne wata shekaru tahiyar lokaci ne damuna zahi hunturu da sauransu to wannan ilimi da muke gani suka ce wannan kamala da muke gani tunda duk in muka ga mai ilimi mun san kamala ce gare shi mun tabbata cikin rayuwarmu da muke ganin masu ilimi muna ganin su masu kamala shi yasa muke girmama su shi yasa muke girmama mai ilimi har ma mu sun sani akwai wani wanda aka ce shi aikin shi yana gyara ne kamar mu ɗauka cewa irin masu yin ɗinki an ba shi ɗinki ya je ya yi ya ɓata tsawon lokaci yana aiki ya je yanka yadi ya gyara ya tsara ya ɗinka shi bayan duk ya yi a wani a wani da komi da komi ya gyara ya zo ya kawo ya kawo mai gyara ya kawo ma wanda aka ma ɗinkin to wani babban malami ne ya ba shi mashi wannan ɗinkin a tarihi ne wannan nake ga muku wanda ya faru a nan iran to shi wannan mai ɗinki da ya zo kawo wannan ɗinki da ya ma wannan malami sai ya zo ya da mutane da suke girmama shi yadda suke girmama shi sai yake cewa wai me yasa ake girmama wani hakan ga sai ka ce me kai baka sani ba saboda Allah baka sani ba yace ba gani mai ilimi ne shine sai ya sha alƙawalin cewa shi kau ma dama ilimi yana jawo wannan daraja ɗin da girmamawa to shi ko zai yi karatun addini daga nan da ya tashi sai yana daga cikin malamai ma manya-manyan malamai na shi'a wanga wanda nake gaya muku wanda shi abin da ingiza shi da farko girmamawa da ya ga ana yi yace komawa da yana kallon kai shi yace ya yini yana ɗinki ɗinga ya sha wahala yayi amma ya zo da ɗinki amma kuma shi ba a ba ma kulawa da shi duk wahalar da ya yi amma ga wani an ce saboda yana da ilimi ya gaida ake girmama shi da wannan niyya din ya je ya fara karatu amma bayan ya shiga karatu aka nuna mishi ba wai irin wannan abubuwan suke sa mutum ya yi karatu ba dole ya kasance da takawa da tsoron Allah da sauransu a takaice ne ilimi wani abu ne wanda yana sa a girmama mutane kenan wata kamala ce to ta yaushe za mu ganin ilimi zai zama babbar kamala ga halittu har ma dabbobi idan muka ga sun yi wani abu na ilimi ku ba da muke mamaki to kai a takaici wannan dalili yana sai nuna mu fiyayye kamala ga duk halitta ma bayan rayuwa ita ce ilimi a shi yasa ma Allah dole ya zamanto mai ilimi wannan dalili na farko kuma ya zama fiyayyen wanda ya kowa ilimi kuma ilimin shi ya bambanta na kowa dole ya kasance haka nan to idan muka zo dalili na biyu shi ma wanda yake tabbatar mu cewa Allah yana da ilimi ko babu shi ne suna cewa mu koma ma dalilin tsari dalilin tsari wanda mun yi bayanin shi da dadewa. muna ganin tsari na rayuwa muna ganin yanzu mai littafi. wanda ya tsara littahi mai kyawu kamar yadda ake cewa da tsari da komi da komi yanzu kuma mu zo mu ce wannan littafin da ke da tsari wanda ya shi bai da ilimi ko alama hankalin kowa ba zai yarda da wannan ba saboda haka suke cewa rayuwar ga da muke kallo kun gani kenan can bayan mun tabbatar da dalilin tsari ta hanyar shi muka tabbatar da kasantuwa ta Allah to haka nan ma ta hanyar dalilin tsari muna iya tabbatar da ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala ta wannan hanya ɗin saboda muna ganin tsari kamar da muke cewa na rayuwa mun yi bayanin shi wanda bai fahimta ba yana iya koma ma wancan darussa waɗanda suka wuce to sai dalili na uku na hankali shi ma shine dalilin 'yan falsafa wanda su ma suna cewa ƙa'idar da ke gare su ta cewa duk wanda ba mujarrad ba to shi kenan mai jiki ake ce mishi to shi wannan ilimi a wurin shi yana samun shi ne ba ainihin asalin shi ba ne amma duk wanda wai shi mujarradi ne ma'ana halitta ce wadda ba ta da jiki to dole zamanto laziminta wai akwai ilimi kamar da can mun ce dole zamanto laziminta akwai rayuwa to haka nan ma dole zamanto laziminta ne ilimi don ba yi yiwa a ce wannan mujarradi ne kuma baya da ilimi nan gaba tana mu gane menene ma mujarrad da kyau da kyau a yanzu abin da muke son mu sani mujarrad mun ba da misalin shi kamar ruhi na mutum mujarrad ne haka nan Allah subhanahu wa ta'ala mujarrad ne ba jiki ba ne Allah baya da jiki baya tare da gaɓuɓɓun jiki irin wannan namu shi yasa ma ba a iya nuna Allah ga inda yake saboda ba jiki ba ne shi yasa Allah ya ce wa huwa Allahu fi samawati wa fil ard Allah shine sama kuma shine ƙasa ko ina akwai Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu dai a takaice wannan shine dalili na hankali guda uku waɗanda muke son mu nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai ilimi ne to sai dalili na naƙal wanda ya shahi kawai waɗanda suka musulunta akwai dalili da dama wanda suke nuna amma babban dalili ko mu ce aya wadda za mu kawowa a nan wurin wadda kowa ya santa Allah yana cewa wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya san komai komi Allah subhanahu wata'ala ya san shi gaba ɗaya kina gaba ɗaya abin da muke gani Allah ya sani to ya za a ce Allah da ya nuna ya sani kuma mu zurce bai sani ba kenan a matsayin mu musulmi dole wajibi ne mu yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala mai ilimi ne wannan a takaice abin da ya shahi dalilai yanzu idan muka yi tambaya muna san mu san haƙiƙanin ilimi na Allah amma yaya haƙiƙanin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala yake ko mun san shi ko mu mu sani ba to a nan wurin mu sani cewa ɗan adam komai ya kai ƙololuwa cikin ilimi ya kai ƙololuwa cikin basira da ganewa da fahimta to lallai ba zai iya gane haƙiƙanin ilimi na Allah ba yana da iya gane Allah na da ilimi wannan ba shakka saboda Allah daman ilimin da ya bamu mu yake cewa wa ma utitu min al illa qalila Allah subhanahu wata'ala nan cewa yi bai ba mutane da duk halittu ilimi ba sai ɗan kaɗan to ta yaya ta wannan ilimin ɗan kaɗan za mu iya gane hakikanin ilimi na Allah wanda ya kowa da komai wannan ba yiwa saboda haka nan kenan a nan in muna son mu gane hakikanin ilimi na Allah subhanahu wata'ala bayan mun fahimci cewa ba mu ganewa sai dai mu san cewa yaya ilimin shi yake suna cewa akwai kashi biyu na ilimi akwai ilimi husuli akwai ilimi huduri to shi ilimi husuli samun shi ne ake yi neman shi ake yi za ka je makaranta ka zanna malami ya ɗan tsala maka bulala amma idan ka ƙin karatu fa ka bada lokacinka dare da rana ka zanna kana karantawa komin wahala komin daɗi a haka nan ne za ka samu wannan ilimin shine suke ce mahosoli kasbi ka ƙoƙari ne ka saman ba kanka wannan ilimin tare da wahala kamar yadda kowa ya sani malamanmu Allah ya taimake su sun ba da lokacin su cikin irin wannan neman ilimi amma akwai ilimi wanda yake huduri wai shi ilimi ne wanda ba neman shi ake yi ba to zati na Allah subhanahu Allah yana da shi kenan ba wai Allah yana nema shin Allah hasuli ilimin shi hasuli ne ko kuma haduri to a nan wurin bayanai sun zo da dama wanda a yanzu tun da lokaci ya ƙare darasinmu na gaba za mu zo da bayanin wannan daki-daki mu san shin ilimin Allah hasuli ne ko hoduri sannan mu yi bayanin su yadda ya kamata insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin